kwamitin asusun tallafawa mutanen da ta'addancin 'yan bindiga ta shafa ya ziyarci jihar gombe inda ya kawo gudumawar kuɗi naira miliyan 40 da aka rabawa asibitoci guda biyu da suka hada da na gwamnatin tarayya da kuma na jihar tun da farko kuwa shugaban kwamitin farfesa victor osheshe ya shaidawa gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo makasudin ziyarar kwamitin ce mun zo ne domin mu sadu da gwamnatin jiha da kuma wasu cibiyoyin da suke tunkarar illolin da matsalolin rashin tsaro ke haddasawa kamar su sashen kula da lafiya shi kuma nasa jawabin gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kwambo ya bayyana farin ciki da kuma godiya dangane da azama da kuma gaggawar ba da tallafi wa mutanen da suka tagayyara. I want to say now inda ya ce abin da asusun ya yi abin karfafa gwiwa ne sannan ya ce asusun na daga cikin hukumomin da za a yi alfahari da su a ƙasa baki ɗaya. gwamnan ya ce zai yi amfani da wannan damar domin godewa gwamnatin tarayya dangane da irin ba da agaji iri daban-daban majihar daga bisani kuma na tuntuɗi ɗaya daga cikin shugabannin asibitin da suka amfana daga tallafin asusun. sunana abu najeriya na kun ba mu na miliyan ashirin to kaga insha Allah za mu sayi kayayyakin aiki a majinyata din wayanda suka kakkare akwai wasu karafuna da muke amfani da su to irin wannan duk sun kare za mu sayo irin su sannan irin su bandeji auduga su drip da sauransu dai da irin su za mu fara idan muka gama da irin wayannan sannan kuma sannan manya-manyan abubuwa za su shigo Allah ya yau na ji ta bakin majinyatan. rana Sunusa Abu a gefe na naga yawanci mutanen duk sun yawanci sun mutu mun samu tallafi da dama da gwamnatin jiha zuwa gwamnatin tarayya duka mun samu tallafi domin gwamnatin jiha ta dauke mana jinya kuma mun samu tallafi na kuɗaɗe wanda akalla dai ni dai na samu kuɗi da ya kai kamar dubu ɗari haka. sunana abdullahi damuwa ta ta zama da shamaki lallai tallafi ya iso alhamdulillah na samu dubu tamanin da uku na tsakanin gwamna da senator su shugabanni mana bayani gashi gashi na yi murna da farin ciki idan Allah ya saka da alkhairi Allah ta yaso riƙo sai dai kuma wani mutum wanda sojoji suka kashe masa kani ya same ni cikin fushi ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta bi musu kadi sunana aminu sa'idu wan abakar s ali wadda aka kashe lallai abin da mu muke tunani ko muke so a yi shine gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki akan wani al'amari da ya faru lallai lallai muna kawo kukanmu saboda yanzu abin da yake faruwa su mutane suna ganin dan boko haram aka kashe to abakar ma'aikacin ashaka ne ya tashi aiki zai je ɗabi iyalan sai da su ashaka su da suka harbe shi ba su da suka fahimci cewa ma shi ba boko haram ba ne a dokan soja ma ba a ce yi harbi ba to amma in ba gwamnati ta dauki mataki a kai ba to ya zama mutane da yawa za a yi ta harbewa akan hanya ana ce in boko haram ne so ya zama dole a ɗauki mataki a bi masa kadonsa a bi masa haƙƙinsa mu ba mu yadda ba abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a najeriya Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin Duk dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai duk waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau matukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yin kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a uh, ambasada America akwai a Arashi akwai ambasada Italiya a uh, ambasada Mexico akwai ambasada Holland akwai ambasada German ga ambasada a aikin talakawa sun katai idan su kulla zumunci mu da su. talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari yan dare yayi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari talakawa na yi kura guji in hanyar ma lalace a kira wannan ƙauye ya zo a kira wannan ƙauye ya zo a aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba irin haka za mu ci gaba domin dare